محمد رسول الله صلى الله وعلى آله وأصحابه وسلم muna jaddada godiya da sarkin da ya cancanta a gode masa cikin ya ko daɗi lillahi wahidul qahhar mahalicin sammai ƙasai sammai bakwai da ƙasai bakwai wa kalkan wa hayyul qayyum tsira da amincin Allah su tabbata da Muhammadu Rasulullah dan abdu aba abdu annabi rahama wannan rana kamar yadda kowa ya sani mun saba yi a duk shekara muna nuna farin cikinmu da soyayyar mu ga wanda shi ne silin samuwar mu a doron ƙasa wannan wata mai tarin albarka mai ni'ima da falololi da rahama da Allah ya saukar mana da wannan wata don mu shi kansa Allah a duk watanni muna da watanni guda biyu da babu kamar su a duk duniya shine watan azumin ramadana da wannan wata na rabiya awa. malamai sun kasu kashi biyu wasu sun tafi a duk watanni ba watan da ya kai watan azumin ramadana daraja da martaba da rahama wasu kuma sun tafi a watan maulidi babu watan da ya kai wannan wata daraja da rahama da girma a gurin allah sai aka tambayi malamai to ku malamai kashi na farko lokaci babu watan da ya kai watan azumin ramadana menene hujjar suka ce a wannan wata shi ne watan da Allah ya saukar da wani dare bai fi kowane dare a duniya shi ne dare da ya kadari a cikin watan kuma Allah ya saukar da alƙur'ani a cikin watan ake yafe ma dukkan bayi laifukan da suka aikata ga baki daya sun kawo hujjojinsu da dama da ba za ta yi faɗe su ba yanzu to ko mun ji naku ko kuma da kuka ce watan maulidi ko watan da awal watan da aka haifi annabi ya fi kowane wata mai hujjar ku suka ce mana da hujja da yawa duk duniya babu annabin da ya kai annabi muhammadu daraja Wajen azumin ramadana an saukar da shi ne don saukar da alƙur'ani to wai wa aka saukar da alƙur'ana annabi muhammadu da ba a samu annabin mafa za a saukar da alƙur'anin ba za a saukar da shi ba domin shi ne annabin da ya fi kowane annabi daraja kuma littafin alƙur'ani shi ne littafin da ya fi kowane littafi daraja muka duba za mu ga an ce haƙu guda uku su ne gaskiya haƙu na farko Allah haƙu na biyu annabi Muhammadu haƙu na uku shine alƙur'ani so wannan wata na maulidi ko tannabi da awal a shine aka haifar da fiyayyen halitta aka samar da shi a shine Allah ya turo mala'ika Jibrilu daga sama ya zo ya saukar da alƙur'anin wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wancan watan dan annabin aka saukar da shi wancan watan dan annabin aka saukar da shi dan a saukar da alƙur'ani ka da shigo to shi wannan watan annabin aka saukar a cikin shi to kaga ashe kowanne yana da hujjarsa shi yasa idan watan azumin ramadana ya kama malamai suka ce bi kama da abu uku na farko ku yi kam da rana ku yi kama da mala'ikan da Allah ya turo ya saukar da alqur'ani wa annabi shine mala'ika jibrilu me mala'ika jibrilu yake yi da rana mala'ika ne baya ci kuma baya sha baya sha'awa barantane kusantar mace ɗauke muku wannan ku yi kama da wannan mala'ika kar ku ci kar ku sha kar ku sha'awa amma akwai abin da mala'ika ba ya yi amma ku ba za ku iya yi ba menene shi shi ne mala'ika ba ya bacci mala'ika ba ya fitsari mala'ika ba baya bayan gida to ku kuma ba za ku iya yi wannan dauriyar za ka ce an ɗauke muku ku yi bacci ku yi fitsari ku yi bayan gida amma kar ku ci kar ku sha kar ku sha'awa cikin watan azumin ramadana kenan to da daddare kuma fa da daddare ku yi kama da annabin da aka sako ma da alqur'ani mai annabi yake yawan karatun alqur'ani yawan kiyamar laili da sauran abubuwa na ibada to ashe don muna koyi da su ne ta wannan ɓangarori Rasulullah kata